الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم بإذن الله تعالى عن الصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكراتم من التافين الدروس المهمة لعامة الأمة ينزكما زامي بياني أكن سلة نتكلم عن شروط الصلاة الصلاة لابد لها من شروط تأتي قبل الدخول في الصلاة زامو فارة تتونا أكن شروط سلة سبود سلة تنا شروط دولة سيمتن يايسو كابين يزو وسلم نعم الشرط الأول من شروط الصلاة الإسلام فلا تصح الصلاة من كافر من منافق نفاق اعتقادي ممن يسب الرب ممن يسجد للصنم شرعي نفركو شيني وين زي يسلن يزاو مسلمي in mutum yana so sallarsa ta zama ta inganta to sallah ba ta inganta sai in musulmi ne ya yi ta don haka idan da kafiri zai yi sallah ko kuma munafiki ko kuma mai zagin Allah ko mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai yi sallah sallah bata karbu ba na'am الثاني العقل فلا تصح الصلاة من المجنون نعم mai sallan ya zama mai hankali idan mahaukaci yi sallah ko kuma wadda ke cikin maye idan yayi sallah to sallansa ba ta zama ingantacciya ba na'am wala bud min fi shurut as-salah min at-tamyiz ay at-tafriq أي التفريق بين الأشياء لا البلوغ ويخطئ كثير من من يترجم يقول أن التمييز هو البلوغ لا التمييز هو التفريق بين اشياء يعني يفهم السؤال يفهم الإجابة يعرف أن هذا ماء وهذا نار شرعي na uku daga cikin sharuɗan sallah shine wanda zai yi sallan gabanin sallansa ta zama ta inganta dole ya zama yana iya bambancewa tsakanin ruwa da wuta ba a ce balaga ba wasu suna yin kuskure masu tarjama su ce a'a sharaɗin ingancin sallah sai in baligi ne ya yi ta a'a ko da bai balaga ba in dai ya kai ya bambance tsakanin ruwa da wuta mai kyau mummuna ya bambance tambaya da za a masa idan ya zama ya kai wannan matakin yaro to in yi sallah ta inganta ah, idan hal tasih salat as-saghir anan sai mu yi tambaya shin in karamin yaro ya sallah ta inganta idan kan yumayyiz إذا bain al ashiya fa salatu sahih la yumayyiz fa salatu batil idan ya kasance yana bambancewa tsakanin abubuwa to sallarsa ta inganta amma in karamin yaro ne da baya bambance magana in an masa to sallarsa bata inganta ba na'am kadhalik an-niyya كذلك النية والنية محلها القلب talaffuz biha بدعة sharadi na hudu shine yin niyya niyya kuma mahallinta shine zuciya furta ta da baki mutum ya ce na ainihin sallah kaza wannan kuma bid'a ne ba a samu magabata suna yi ba wala bud ma raf'a al hadath al akbar wal na biyar daga cikin sharuɗa dole mai yin sallah gabanin sallansa ta inganta sai ya ɗauki hadasi hadasin kuma kashi biyu ne akwai babban hadasi akwai ƙaramin hadasi al al akbar yartafi bil wal asghar yartafi shi babban hadasi ba a iya ɗauke shi daga jiki sai in an yi wanka shi kuma ƙaramin hadasi idan an yi alwala ينا كوا ولا بد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء عن البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه شرعي نشدا دولة سي أنغسر دا نجاسة دا غوراري أكو mai sallah in yana so sallarsa ta inganta sai ya gusar da najasa a jikinsa sai ya gusar da najasa daga tufansa sai ya gusar da najasa daga wurin da zai yi sallah a wajen ولا بد من استقبال القبلة استقبال الكعبة استقبال مكة في الفريضة وفي النافلة إلا أن النافلة في السفر يصح أن يصلي حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو الطائرة شرعينا بقي نصلى شيني فسكنتن القبلة dole ne mai sallah in yana so sallansa ta inganta sai ya fuskanci alkibla sallan nan sallah ce ta nafila ko sallan farilla dole sai an fuskanci alkibla sai dai sallan nafila an samu idan matafi yana hali na tafiya a hali na tafiya wato zai iya kaucewa alkibla sawa'un tafiyar nasan nan yana yi ne akan raƙumi ko kuma yana yi ne akan jaki ko doki ko yana yi ne akan jirgin sama ko jirgin ƙasa sai ya zama zai yi sallah ta yadda tafiyar tasa ta fuskanta wannan in yi sallah haka ta inganta labud min dukhul alwaqt yasah an yusalli qabla alwaqt yajuz lahu an yata'ammad ikhraj as-salah an sharadi na takwas na sallah shine sallah ba za ta inganta ba sai in lokacinta ya shiga idan mutum ya yi sallah da gangan gabanin shigar lokacinta ya san lokacin bai shiga ba sai sallah to sallan nan bata inganta ba na'am wala bud min satr al a akhd kamil az-zina salah babu makawa kuma a matsayin sharadi na tara na ƙarshe dole sai mutum ya rufe al'auransa wato yayi adonsa a lokacin da zai je yayi sallah المرأة الحرة البالغة تستر جميع الوجه البدن إلا وجهها وعند الأجانب تغطي حتى الوجه ita mace a lokacin sallah za ta rufe dukkan jikinta mace wadda take ya wadda take balagaggiya idan ta zo yin sallah to wannan dole ne ta rufe dukkan jikinta sai dai fiskanta in ta bar fiskanta ba ta rufe ba sallan ta yayi sai dai kuma in ba a sallah take ba in ta fiskanci mutane waɗanda ba muharramanta ba to nan dole ta rufe har fiskan nata na'am amma rajul yastur min as-surra ila rukba na'am shi kuma namiji dangane da batun rufe al'auransa a sallah muka ce zai rufe ne daga wato cibiyansa har zuwa gwiwoyinsa wannan shine wajibi haka kuma mustahabbi ne a cikin sallansa a ce gabanin ya zo sallah din ya rufe kafadunsa ya rufe kafadunsa haɗi da inda muka ambata na cibiya da kuma ya mayi adonsa saboda zai je ganawa da ubangijinsa na'am wallahu to anan za mu tsaya kan darasin sharuɗan sallah Allah ne masani